isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi madina ta yi kama da wani yanayi da musulmi suka samu kansu a najeriya shekaru kusan arba'in da ta gabata a inda ya bayyana aka samu wasu hamshaken malamai irin su alkali abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi suka bayyana suna karanta wa mutane alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sahihai suna bayyana su a bisa fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai Allahu akbar a lokacin sai aka ga sun zo da sabon addini ba don kuma ba saboda mutane sun yi nisa a cikin bid'a da al'adu da son zuciya a kowane fage tun daga ibada abin da ya shafi aƙida mutane sun bata a lokacin nan idan al'amari ya samu wanda ya kamata a koma ga Allah jama'a sai ku ga an koma bid'a dubi mafi karancin abin da kowa zai iya fahimta idan rana teku sufi manzan allah sallallahu alaihi wa sallama fitowa yake yana sallah yana salati yana roƙon allah ana addu'a ana tazarrui, ana mai da al'amari ga allah ana sadaka manzan allah ya hudu ba ya wa'azi ya ce a yi sadaka a yi alheri har allah ya yi mana halin da ake ciki kun ji abin da manzan Allah ya faɗi kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan bukhari da muslim a shekaru arba'in da suka gabata a najeriya nan tamu zuwa abin da ya baya in ka cire zamanin su dan hodiyo idan rana teku sufi sai a kudurta cewa rana ta kama wato wata idan ya kusufi sai a ce rana ta kama wata haka ake cewa rana ta kama wata a nan kasashen zazzau da ainihin katsina da kano sai ka ji ana yawo ana kada ganguna ana la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah kaga an bata wannan ba zikiri bane mun tuba da dukan dan kowa ƙarya kuke dan za ku koma ko kun fahimta jama'a in ka tafi wajen kasashen sokoto kebbi da sauransu su kuma sai ka ji ana rana saki ba wanki gobe ba shi komawa in kin saki ba wanki ba shi kara komawa haka za ka ji ana yawo ana faɗi a gari kaga an ɓata a ina kuka karanta cewa wata bawan rana ne bayan allah yana cewa lashamsu yan bari laha an tudrikal kamara wala lailu na nahar wa kullum fi falakin yasbahu Allah ya ce kowanne yana kan layin shi ne yana tafiya rana ba za ta riski wata ba wata ba zai riski haka kowa da nashi amma kaga an ce rana saki bawanki gobe ba shi komawa in kin saki bawanki ba shi ƙara komawa wannan karya ne kaga an bata in aka samu fari a ƙasa hausa maza sai su sa kayan mata mata sai su sanya kayan maza ina karami na ga haka a tsakiyar anguwanmu daidai inda za ka kira shi kofar gidan alhaji idi a yanzu kano daidai tsakiyar babban titi muna yara lokacin an fito gayya ta fi ɗari har da manya mu kamtura gutsa ne masu bi ne manyan ne an sa kaya ne na maza mata mata sun sa kayan maza shugaban tafiyar wanda har yanzu yana nan da ran shi dattijo ne a lokacin cewa ike kaga fa Allah nan in ba an yi mai da gaske ba ba zai kawo ruwan nan ba yana ɗaura zani ne yana cewa sai an yi da gaske sai a fito ana cewa ɗan sarkin ruwa halilu mai wandan ruwa halilu ka ba mu ruwa mu halilu mu sha mu yi alwana an bata an bata wato ana tsakiyar wannan abin ana tsakiyar wannan su abubakar gumi suka bayyana ka gaya min yadda ba za su yi bakin jini ba kai da aka haife ka ɗan shekara ashirin ka ji ana zagin su abubakar gumi ka tambaya me suka yi kayan wa suka sata ka ji ana tsakiyar wannan ne abubakar gumi ya zo ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ya sanya karatun sahihul bukhari ka ji laifin da suka yi sun kawo wa mutane karatun annabawa ne an ɓace a daidai wannan babban titin nan da nake faɗi nan ne anguwanmu nan aka haife ni nan ne na san irin waɗannan al'adun za ka ga an zo an ratsa babban titi da ƙyalle haka da jini wai jiya ka kai 'yarka ɗakin miji miji ya same ta budurwa zajin. wani namiji bai taɓa taɓa ta ba kafin mijinta saboda hakan aka je kan gadon sai a shimfiɗa farin kyalle don haka in ya kwanta jini ya fita shine sai a yawo tsakiyar mutane ana nunawa ana alfahari haka dai aka haifi mutane duk haka aka haifi munayi, haka shine addinin asali malaman kuma suna nan limaman suna nan mutum ya zo zai musulunta jama'a zai karba addinin musulunci a ce ya je kawo kudin sadaka da goro da ragon suna in ba zai iya ba a ce shi shikenan tafi ba da gaske kake ba a haramta mishi kalmar shahada ya mutu yana kafiri yana kwaɗayin musulunci amma an hana shi saboda bai kawo ragon suna ba ba inda aka faɗi haka babu fatawa babu littafi ko kaɗan ko kuskuren fatawa ba a yi ba ƙarya ce kawai malamai suka ƙirƙira a ƙasar nan su abubakar gumi suka zo suka bayyana suka buɗe ƙur'anin nan suka ce ga yadda Allah ya ce aka ce Allah ya tsine muku albarka kun kawo sabon addini suka ce ga yadda manzan Allah ya ce aka ce yahudawa ne ko yan kwangila ne har yau kaji ana zagin su abubakar gumi amma kaji laifin da suka yi dan me za su zo su raba mutane da bin waɗannan al'adu shine yanzu abin da Allah maɗaukakin sarki yake wa larabawan makka shine Allah maɗaukakin sarki yake wa musulmin duniya yake kawo shari'o'i din nan da annabi ibrahim ya roƙa wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allahu akbar ya rinka tsarkake su daga shirka da kafirci da bid'a da miyagun al'adu a wata aya cikin suratul juma'a sai ce wa in kanu min qablu da fi dalalin mubin ko da ike kafin qur'anin nan ya zo a cikin mabayyaniyar bata suke a wata aya Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kai wa'azi da wannan qur'ani ga wasu mutane waɗanda iyayensu ba su samu wannan gatan ba iyayensu ba su samu wannan gatan ba yanzu Umar ibn al-Khattab baban shi ya rasu bai taba jin qur'ani ba saboda baban shi ya rasu kafin musulunci ya zo yanzu gatan da Umar ya samu baban shi bai samu ba ba dan umar ya fi baban shi daraja ba sai dan kaddara Allah ce haka Allah ya tsara dan haka jama'a ku bari a rinka karanta muku ayoyin alkur'ani kuna jin dokoki da dumi su ku bari ana karanta muku hadisan manzan Allah kuna jin fantastic dokoki dokoki waɗanda suka dace da kowane zamani ka ji wannan aya yanzu azumi muke shi azumin nan da muke jama'a ba gargajiya ba ne aya ce ga ta sukutun da guda ƙur'ani ne ji abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya komo mine saboda girmama mu da Allah zai yi da ya tashi bai ce ya ku larabawa ba da sai mu ce ba da mu ake ba bai ce ya ku fulani ba da sai mu ce ba da mu ake ba bai ce ya ku sakuta ba da sai mu ce ba da mu ake ba sai ce ya ku waɗanda kuka yi imani na da za su shiga na yanzu za su shiga na nan gaba za su shiga baki zai shiga fari zai shiga